يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 ga watan shida shekara ta 2016 a wannan makaranta ta ƙur'ani da mukan yi a cikin ramadana domin ƙoƙarin fahimtar ƙur'ani ɗin da ma'anoninsa a jiya mun tsaya ne a kan aya ta 162 a cikin suratul baqara a yau za mu ɗora kan aya ta 163 insha Allah. كرمك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم نعم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نعم الله ملوك كيتي وإلهكم إله واحد abin bautanku abin bauta ne ɗaya shine Allah maɗaukaki la ilaha illa huwa babu abin bautawa bisa cancanta sai shi ar-rahmanur rahim shine mai rahma, kuma shine mai zan kai bayan abin da muka ji a baya wato na bayani akan yadda yahudawa suke ɓoye siffofin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma irin yadda muka ji yadda aka yi bayani mai tsanani mai tsauri akan wanda suke ɓoye gaskiya bayan sun santa da irin abin da la'anta da za ta tabbata gare su ta ubangiji da mata masu wato la'anta ga baki ɗaya bayan nan kuma sai aka juyar da zance zuwa ga shi mai hukuntawa mai kowa mai komai shine Allah madaukaki sai Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid abin bautar ku abin bauta ne ɗaya la ilaha illa huwa babu abin bautawa bisa cancanta sai shi Allah subhanahu wa ta'ala kenan sai Allah ya ce ar-rahmanur rahim shine mai rahma kuma shine mai jin kai a nan wurin ana so a nuna mana uluhiyya ta ubangiji ta Allah da bauta ila shine daga al-ma'luhu aka sami al-ilahu eh abin bauta kenan daga na aka sami Allahu imana al'ilahu shine alma'aluhu abin bauta kuma abin bauta da yake nuna uluhiyarsa subhanahu wa ta'ala duk wani abu da za ka yi na bauta ga Allah to yana bukatar ya zama shi kadai din za ka bauta ma ba a haɗa shi da kowa a ɓangaren bauta haka nan ɓangaren rububiyarsa shine makaɗaici shine mai halitta shine mai tafi da halittar mai rayawa mai kashewa ayar da za mu ji ta gaba za ta mana bayanin rububiya ta ubangiji ana ana magana ana mana magana uluhiyarsa shine kuma ar rahmanun rahim sunayensa ne guda biyu kuma sifofinsa ne ya siffanta da siffa ta rahama wacce ta gama kowa da kowa mai masa da'a da mai fandare masa duka rahamaniya Allah ta game kowa shi yasa in ya tashi ruwa zai yi gonar mumini da gonar kafiri in ya tashi ba da kuɗi zai ba kafirai zai ba musulmi in ya tashi ba da lafiya duk waɗannan suna ƙarƙashin rahama ta ubangiji amma gobe kiyama jin kansa wannan ya ke ɓanta ga muminai kaɗai shine ake cewa arrahim wato ainihin majin ƙan bayi muminai gobe kiyama Allah jin kansa zai kadaita ne ga wanda suka bi shi da bauta suka kadaita shi su zai ji kai kafirai waɗannan rahama a nan duniya sun samu amma can jin kai ya keɓanta ne ga muminai kadai Allah ya samu cikin bayansa muminai da Allah ya ce إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري نعم. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون نعم أوتشن آية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أقول magana da ibnu kasir ya kawo ina gaba laifi mu ma mu karu da ita yake cewa wato ainihin ismul a'zam da ake cewa Allah yana da suna mafi girma shin a wace aya yake to shine yake cewa wato ismullahi a'zam fi hatain ayatain wato ya kawo wani asar na ainihin wato ɗaya daga cikin sahabbai kenan a ainihin yake cewa a cikin asar ɗin da ya kawo mana a nan yake cewa ne wato an karbo shi daga an asma binti yazidin bin sakan a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ismullahi al-a'zam fi hatain al sunan Allah mafi girma yana cikin ayoyin nan guda biyu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahim da kuma faɗin Allah maɗaukaki alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum wato farkon ali imrana kenan yace wannan sunan Allah mafi girma yana cikin ayoyin guda biyu kinan akwai can cikin ayatul kursi wannan kalma ta zo Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum to haka kuma farkon suratun ali imrana an gane da kyau sannan sannan wa ilahukum ilahun wahid gashi ya zo a nan kuma a wasu wuraren ma ya zo to ya inganta wannan hadisi ko in ce wannan asar domin haka ainihin wato masu takariji suka ce na hadisin to wasu ce wane ne wancan da ke cikin inda aka ce alhayyu alkayyum shine al-ismullahi azam ko ko nan da aka ce wato ainihin وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم شيني ونيني ونني كوانشا دمي الرحمن الرحيم سنايني نا الله دبان سنة الحي القيوم wannan shi ma suna ne na Allah daban kun gane da kyau masu bibiyan hadisan da sharhin su suka ce tunda duk hadisan sun inganta da wanda suka ce alhayyul qayyum shine al-ismullah al-azam da wanda suka ce a rahmanur rahim da ya zo nan sun ce kowane sai ka ɗauka ɗin shi ne suna Allah mafi girma da haka in ka tashi roƙon Allah waɗannan sunaye na Allah sai ka haɗa da su tunda an ce walillahi asmaul husna wad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roƙe shi da su saboda haka da sunayen Allah ake roƙonsa domin a cikinsu akwai abubuwa masu yawa yana nuna maka uluhiyya ta ubangiji sunan sannan kuma zai nuna maka ta tasa ya nuna maka ikonsa akan halittu gaba ke daya saboda haka kenan in wannan ka dauka in wancan duka sun ce tunda hadisan sun inganta duka za a iya daukar su sannan Allah subhanahu wataala baya gaya mana kaɗaikantaka wajen uluhiyarsa to haka nan kuma zai gaya mana kantaka wajen halittarsa manya-manyan halittu kamar halittar samai da ƙasa da abin da ke cikinsu wanda ya halitta ya samar subhanahu ta'ala, wanda suke ƙara nuna mana kaɗe kan ta ƙasa. domin an ce maka ya kasan Allah ya za ka yi bayani ne za ka ce alamuhu ko kuma a arifuhu bi alamatihi ina sanin Allah da alamominsa menene alamominsa shi ne minha allailu wan nahar wa shamsu wal qamar sannan a sama ita kanta manya-manyan halittun nan da kai kake tsakiyarsu suka kewaye da kai su ne suke nuna maka akwai Allah kun gane da kyau ba magana ne za ka san Allah sai ka ga zatinsa ba a wannan halittun wanda za mu ji a cikin ayan nan su ne kuma suke tabbatar mana da rububiya ta ubangiji da kaɗai kan takarsa subhanahu wa ta'ala Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi lallai a cikin halittar samai da ƙasa wa ikhtilafil laili wan nahar da sassaɓawa dare da yini wal fulkin lati tajri fil bahri da wato jirage na ruwa da suke gudana a cikin teku bima yanfa'un wato bima yanfa'un nas da abin da mutane suke amfanuwa da shi wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da abin da Allah yakan saukar na ruwa daga sama fa ahya bihi al-ard ba'da mautiha ya raya ƙasa da wannan ruwan bayan mutuwarta wa baffa fiha min kulli dabbatin sannan ya yada ko ya watsa a cikin ban ƙasa ɗin na dukkan abubuwa masu taka ƙasa sune ne dabba har mutane sun shiga ciki kenan wata surifin riya da kakkada iska ta kada gabas ko yamma wa sahabil musakhkhari bai sama'i wal ard da giragizai wanda suke horarru tsakanin sama da ƙasa su ba su ɗamfara da sama ba kuma ba su faɗo ƙasa ba to dukkan wannan abubuwa da aka lissafo mana la'ayatin liƙaumin yaqilun ayoyi ne wanda suke za su nuna maka samuwar Allah samuwar zakinsa, samuwar ikonsa amma ga suwa suke zama ayoyi liƙaumin yaqilun ga mutane masu hankali masu hankaltar al'amura an gane da kyau waɗannan abubuwa in ka koma ka kalle su da kyau inna fi khalqis samawati wal ard a cikin halittar sammai da ƙasa sammai Allah ya halicce su ba tare da ya ga samfur ba mm. kamar yadda wasu wuraren suka zo aka mana bayani a baya haka nan ita ma badi'us samawati wal ard haka muka karanto a baya makagin sammai da ƙasa wanda ya halicce su ba tare da ya ga samfur daga kowa ba to wannan yana nuna maka lallai akwai aya ta samuwar mahaliccinsu an domin sama ba za ta kanta ba ƙasa ba za ta kanta ba waqtilafil laili wan nahar da sassaɓawa dare da yini in ka dubi dare ka dubi yadda yake wani lokacin ya saba sabawa ta wannan ya shiga cikin wannan awoyin dare su fi na rana yawa wani bin awoyin rana su fi na dare wani lo haka kuma sassafa su na zuwansu rana ta zo yini ya tafi yini ya zo rana ta zo wannan sassaɓawar kai ka san akwai wanda yake yin wanda ya sa suke yin haka waye ne ya sa su suke haka to shine Allah la ayatin da qaumin yaqilun wannan ka dubi dare yadda yake idan ya zo yanzu ba zai zo gaba ɗaya da duhunsa ba haka nan rana ba za ta zo da duhun haskenta gaba ɗaya ba dan da haka take zuwa kamar da fitila take zuwa a ɗaki fau haka rana za ta zo mana sai ta cutar da mu haka shi ma daren da ana cikin haske kawai kwatsam gari zai duhu ina jin da cutuwa za a yi kowa san wannan amma cikin ikon Allah ba za ka san da gari zai waye haske ta karuwa har ya faifaye rana ta hudu ba za ka gane wannan ba haka nan daren an jima in yi zo shi ma haka zai ta zuwa har daren ya zo ya baibaye ba tare da ka sami damuwa ba wannan duka akwai aya wacce take nuna maka akwai mai yin wannan kun gane da kyau Allah ya ce wal fulki lati tajri fil bahri haka nan da fulku alfulku jirage jam'in su kenan na jirage irin na ruwa wanda kuke gani suke gudana a cikin teku din wanda suke gudana bi ma yanfa'un nas da abin da ke amfanarwar mutane yanzu ka duba teku ta mu ta Lagos gaba ce wacce ake kawo mana abubuwa masu nauyi wanda suke inda ba jiragen da za su kawo ba za a iya kawo kayan ba teku ta indiya teku ta amerika teku dukkan tekunan nan haka allah ya aje su Al'ada jirgin ruwa a rika mai lodi wani sai an yi wata uku ana dora masa kaya sannan ya ja ya tafi wani wata shida haka zai danno cikin teku ba zai nutse ba da wannan kayan mai bala'in nauyi duka wannan karafan da ake kawo wannan motoci ne injina ne wani wasu kayan abinci duka daga waccan teku ta can a ja a kai can duka wannan Allah ya ce bima yanfa'un nasu. da abin da mutane ke amfani Don Allah wannan bai isa ka san Allah ba shi kullum tauhidin rububiyya yana lizinta maka tauhidin uluhiyya ne kun fahimce ni wato in ka san waɗannan ba da ake maka bayani ka yadda da su to lola ko zai lizimta maka ka gane ba wanda ya cancanta a bauta ma in ba Allah ba shi kadai wa kum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim ga wanda yake yadda zaka san shi ya cancanci wancan abin da muka bayani a wancan ayar shine mai wannan yake tafiyar da jirage na ruwa a cikin teku ba tare da sun ba wanda ka duba yadda ruwa yake inda za ka saka wani abu wanda yake bai kai girman dutse ba nitsewa zai kuma nitse ba ba ma jirgin nan da kayan nan mai bala'in nauyi wanda yake shi kanshi wata duniya ce in ka shiga wani za ka ga gashi nan wanda suke nan gefen ba san wanda can suke ba kasuwa ake ci a ciki hada-hada ake duk a cikin teku wannan ba holiya ba ce ta ubangiji kunnan da za ka ga jirgin sama kanshi in yana kanta sai ka ji yadda za ka ji a kunnen ka daban sama fa yake saman ruwan yake yana can sama amma yana kan teku sai ka ji yanayin ya canza akan in ba kan teku yake ba to ina ga kuma jirgi shi kuma yana cikin tekun Allah ya tsare shi daga nitsewa ya tsare shi daga kwarin ruwan ba za su aibata shi ba a ɗauko kayan nan a kai makucin na ɗan a ɗauka a kai can shi yasa Allah ya ce bi ma yanfa'un nas Allah ya ce wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al ardha ba'da mautiha haka nan da ruwa wanda Allah ke saukar da shi daga sama ku dubi dan Allah ruwan da aka yi nan safiyar shekaran jiya ne ko jiya ko irin ruwan da aka sheka kai ka ce wannan ganga nawa ne lita nawa ne yanzu ka rubi wa wucin da kake saye dubi ruwan da ake kawo maka a kura kullum in kai lissafin wata nawa amma haka za a ɓaro shi a zubo shi duk ƙasan nan ya zikata gaba ɗayan waiza in ka ji ta ta canza jikinka ya san an yi ruwa ƙwaƙwalwarka ta san an yi ruwa in ka gwada da kwanaki irin bala'i da muke ciki na azabar zafi fankan nan kaɗawa take amma ba a jin kaɗawa wata irin iska take busowa mai bala'in zafi yanzu ina take ta tafi ta sababin ruwa da Allah ya sauka mana Allah ya saukar da wannan ruwa saboda me wato da shi ne fa'aha ya bihil arda ba da mautiha Allah zai raya ƙasa bayan mutuwarta kwanaki ƙasa a ke ƙasa take a bushe ƙayau ba komai amma yanzu ka fita wajen gari ka gani ko ina kore fatau ƙasa ta raye kenan wannan an yi haka ne wato wa ba fiha min kulli dabbatin ko Allah ya baza a ban ƙasa ɗin na dukkan dabbobi dabba ita ce kullu ma ya dubbul ar duk abin da yake taka ƙasa a lugata wato ana nufin sunan shi dabba kaga kai ma ka shiga kenan sai dai wani lokacin a bambance a ce wato ainihin al'insanun naɗik da kuma gairun naɗik mutum mai magana kai kenan da dabba mara magana sauran dabbobi ko kuma al'aqil wa ghairul aqil to duka kai kanka da kake ga kana haihuwan nan kai aure ka haihu wallahi da babu ruwa yana zuba matar ba za ta sami juna biyun ba kai ma wannan kwaima ne da za a samu a jikinka ba za a same su ba dabba ita ma ba za ta haihu ba yanzu ka duba ka ga in aka ce ma ruwan sama ya zuba irin kiwon kaji namu na da da zabi ana yin ruwan sama za ka ga zabi sun fara kwai kaji sun fara kwai amma da rani sanda yake bushe sai ka ga kwan ya tsaya cik babu to duka shine Allah ke faɗi wa basa fiha min kulli dabbatin Allah ya baza a ban ƙasa ta sababin wancan ruwan dukkan wata dabba in ta sha daga nan kuma ta take saboda me shi ruwa Allah ya sanya dukkan rayuwa ƙarƙashin ruwa hatta wannan arzikin na ma'adanai da muke gani su ma suna samuwa ta hanyar ruwa ne to ya jama'a wannan in ka kalle shi ba za ka san Allah shi ne Allah ba Allah ya ce wa sire shirya da kada iska ga da kwanaki iskar daga gabas take mai zafi mara daɗi yanzu kuma sai aka juya ta daga yamma take fitowa mai daɗi mai danshi wani lokacin daga kusurwar gabas maso kudu za ta fito kenan wani lokacin haka daga wannan kusurwar kenan duk wannan kaɗawa iskar a tsammanin ku ita take yin kanta ko akwai mai yinta hmm? wasahabil musakhari bayna sama'i wal ard da giragizai da suke horarru tsakanin sama da ƙasa kaga girgije yana tafiya gashi nan dauke da ruwa ganga kaza lita kaza miliyan kaza a cikinsa amma ba zai rikito ya faɗo ba can ba mallake yake da sama ba nan kuma bai faɗo ƙasa ba kawai yana tafiya tsakanin bainar sama'i wal ard ka hau jirgi ka gani ya tafi ya keta giragizai ya koma saman su yadda kake ganin su daga nan ka daga kanka haka za ka leko ka ga giragizai a kasan jirgi wannan duk ba horiya bace ta ubangiji dan uwa nauyin ruwa ko dan tsuntsu in Allah bai rike shi ba zai tsaya balle nauyin ruwa da ke cin giragizai Allah ya tafi da giragizan ya kai su inda yake so a ruwa in bai inda yake son ba ba za su ruwan ba iskan nan ita take kada su ta kai su inda Allah yake so wannan duka la liqaumin yaqilun ayoyi ne wanda suke nuna samuwar Allah da kadaikantaka wajen uluhiyarsa da kadaikantaka wajen rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa amma sai Allah ya wasafa ba fa masu gane wannan ayoyin sai masu hankali hankali irin na fahimtar addini yan uwa hankali irin na imani domin kafirai irin na zamanin namu ai suna da hankali ko ba su da shi suna da shi har ma ta sa sun sami ilimi na technology iri-iri gashi nan suna ta yi a hausa ma a tafi a ina ne amma ba su gane Allah ba ba su san Allah ba to masu hankali da ake nufi a nan wurin da ƙaumin ya filun a wani wurin aka ce da kaumin ya alamu ga mutane masu sani su su gane cewa Allah shi ne wannan halittu kuma shi kaɗai ya cancanta a bauta masa ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi ba subhanahu wa ta'ala kamar a can cikin suratu ali imrana Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayati li ulil albab ko kaga li'ulil albabu caka ce wato allubu shine tunani da hankali da fahimta can kuma al'aqlu to dukkan su aka yi amfani da su a waɗannan ayoyin Allah ya ce a cikin halittar samai da ƙasai ko da ƙasa da sassaɓawar dare da yini akwai ayoyi le'ulil albabi ga mutane ma'abuta hankula hankali wanda za ka kalli abu kai tunani ka fahimta kuma ka gane akwai wata hikima cikin abin yanzu da aka ce ma sama he ka kalle ta ka ga yadda take tsaye ba to kare ta ba to waye haka shine Allah to wanda ya wannan shi cancanta in bauta mai shi cancanta in ji tsoro shi cancanta in kadaita kuna fahimtar tauhidi duk sanda ake ma bayanin tauhidi a cikin qur'ani to magana ce zaka ga dole ma ka natsu ana magana da ta shafi mahalicin ka ne an gane da kyau ayon gaba mai Allah ya ce ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب نعم الله مدوك كيتي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا daga cikin mutane akwai wanda suke riƙan wanda ba Allah ba shine min lahi, kuma bayan Allah an andadan suke rikansu kishiyoyi ababan tarayya ga Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yadda suke son Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah su ko waɗannan da suka yi imani suna nuna tsananin soyayya su ne ga Allah shi kadai walau yaral na zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد Wa ولو يرى الذين ظلموا بأتي wato za ka ga waɗannan da suka yi zalunci shine ne suka yi shirka kenan suka yi kafirci ya rauna la'azaba lokacin da su kansu suka ga azaba a gabansu ƙarara to me amsa ɗin za ka yi mamaki za ka ga abin firgici kenan haka malaman tafsiri suke kaddara annal quwwata lillahi jami'a kuma za ka san lalle ƙarfi yana ga Allah shi kadai dukkan ƙarfi yana ga Allah wa anna Allah shadidul azab kuma lalle Allah wato mai tsananin ukuba ne mai tsananin azaba ne saboda abinda za su gani a ranar za su tsorata za su firgita me Allah ya ce a gaba إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب نعم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا نعم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار نعم الله ملوك كيتشي إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتكا أنبتا لوك تشندا إذ تبرأ الذين اتبعوا وأنندا wato ainihin suka bi za su barranta minan ladina wato waɗanda aka bi za su barranta daga waɗanda suka bi su ka ambata lokacin da waɗanda aka bi za su barranta daga wanda suka bi su wara'awul azaba lokacin da suka ga azaba ƙarar gabansu wata ƙaɗa bihimul asbab duk wani hujja da dalili da alaƙa da ƙauna ta yanke tsakaninsu wa ƙalar taba'u waɗannan da suka bin za su ce lau anna lana karratan da muna da damar komawa duniya fa na tabarra minhum mu ma da mun barranta daga gare su kama tabarra minna kamar yadda yau mu ma gidan lahira suka barranta daga gare mu kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim Allah ya ce haka nan wato Allah zai nuna masu ayyukansu hasaratin alaihim a matsayin hasara a kansu domin babu lada domin suna tsammanin sun abin gari sai su ga babu komai wasu suka bi wasu kuma sun barranta daga gare su su kuma wasu nan ba su suke da lada ba balle su ba su wa ma hum bi ne minan nar an riga ma an gama sa su gidan wuta domin sun mutu suna bauta ma wani ba Allah bane an sa su a wuta su ba masu fita bane a cikin wuta din Allah ya tsare mu waɗannan ayoyi guda uku in muka koma muka sake duba su bayan an gaya mana wahadaniya ta ubangiji da uluhiyarsa da kuma irin rububiyarsa wanda duk mai hankali ya kamata ayoyin can biyu da muka ji ya zama ba shi da abin bauta in ba Allah ba ba shi da wani wanda zai girmama in ba Allah ba ba wani wanda zai ba shi umarni na bauta ya in ba mahalicci ba domin ayon sun isa cikakkiyar hujja ga duk mai hankali shi yasa aka ce le kaumin yaqilun to amma duk da haka sai Allah ya ce wa minan nasi kai daga cikin mutane fa akwai man yattakhidhu min dunillahi andada wanda yake riƙar ababan bauta ba Allah ba duk wancan wa'azin da aka faɗi a ayancin biyu bai zai je shi ba ba zai tsaya kan shi ba wanda ayan nan ta biyu da muka karanta ba karaman hujja ba ce ba wani asalaren duniyan nan kuma da za ka je ka bauta masa in ba Allah ba kuna ganewa amma Allah ya ce amma duk da haka daga cikin mutane akwai wanda suke riƙar min lahi waɗansu wanda ba Allah ba wato andadan kishiyoyi ga Allah kenan sai Allah ya ce yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yadda suke son Allah malamai masu tafsiri suka ce yanzu kowa wanda suke bauta ma wani ba Allah ba in an zo an baje a baje kolin bayani kowa zai ce shi Allah yake bauta ba. kuna ganewa har lokacin can kafirai na zamanin manzo in an ce musu me yasa kuke guma gumaka ne kuke masu dan su ce mu ba bauta musu muke ba ma na abuduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa kuma ba bauta musu muke ba abinda muke musu muna musu ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah kusancin daraja mu ba mu da matsayi ba mu da kima shi yasa muke kama kafa da su kuna bayanta da kyau to haka har yau har gobe ta ya za ka gane suna son su kamar yadda suke son Allah wallahi har yau wanda suke riƙar wasu suna son su kamar yadda suke son Allah da za a karya doka Allah a gabansu su na tashi amma da za a karya dokar wanda su suka riƙa ɗin kama abin bauta ya suke yi a gaban za a yi wani abu na saba sunnar manzo ba abin ne dame su amma da za ka taɓa kaɗan ka ɗauka yanzu masu riƙa shehunai kaɗan taɓa kaɗan ga hoton wani shehin ka ce kai ba hoton nan ba abin da ya dama da shi ya zai ji a cikin ran shi wallahi in baka yi a duke ka saboda mai shi ka aibata mai hoton shehi ko amma da za ka taɓa wata doka ta ubangiji ba zai damu ba ka taɓa wata doka ta manzo ba zai damu ba amma wannan da ya rika yake son shi to yana son shi fiye da yake son Allah yana son shi fiye da yake son manzo kenan dan me yana masa abubuwan da in ka mai ka ce yana bauta sai ce a'a shi ba bauta yana masa sallah ne ai mai sallah wannan abin da yake kama kafa kawai ke da shi to wannan kama kafa ce ba a so ita ce ita ce bauta kuma ita ce shirkar kuma ita ake so ka tattara ka watsar ka rike Allah shi kadai shi ke rayawa shi ke kashewa shi ne shi ya cancanta a bauta masa Ba Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda suke rikar wasu suna son su kamar yadda suke son Allah sai Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma wanda suka yi imani su kan tsananin soyayya su tana nan ga Allah shi kadai shi kadai suke bau shi kadai suke kadaita da soyayya su ta ina ake ganewa shine mai Allah ya sa ka kai kana gaba gaba kana gabatar da shi hatta akan son zuciyarka duk abin da Allah ya ce a yi kana son abin kana yin cikin farin ciki cikin jin daɗi haka nan abin da manzo ya ce a yi kana nan kana yi kana jin daɗin yin abin kana gabatar da shi har a san zuciyarka kan san zuciyarka wannan su ne muminai kenan su kan tsananin soyayyar su tana nan ga Allah ba wani abu da suke so fiye da yadda suke son Allah kun gane da kyau walau yaral ladina zalamu waɗannan da suka yi zalunci suka riƙe abubuwan bauta ba Allah ba ba su bane a baki na suka riƙe anda kuna ganewa su ne kuma suke son wasu abubuwa fiye da yadda suke son Allah su ne ai na zalam to da sana da wannan wurin ya raɗin yana da kira'a biyu akwai kira'a walau na zalam akwai kira'a walau yara na zalam ya za mu fassara kowace kira'a don kira'a tana bambanta ma'ana ɗin malamai suka ce in ka ɗau nan wato ainihin ƙira'a ta wato hafs kenan wacce ita ce a rubuce walau yarallazina zalamu kuna ganewa in zai rauna al'azaba annal quwwata ko lillahi jami'a wato walau yarallazina zalamu da waɗanda suka yi zalunci za su ga irin halin da suke ciki da za su tsinci kansu iziya rauna al'azaba lokacin da za su ga azaba karara ba a can mun karanta ba cewa wa zakil jahimu liman yara za a fitar da wutar jahim karara duk mai gani a nan zai ganta ran da suka ga wannan azaba su da kansu za su shiga firgicinsu kuma za su san annal quwwata lillahi jami'a lalle karfi na ga Allah gaba daya domin abin da ya tanada na ukuba da azaba mala'ikun kadai da ke kula da wutar su ma in ka gansu su ma kasan azaba ce kuna ganewa da kyau to fassara ta biyu fa walau taral zalamu kai da za ka ga tun daga manzo da ake magana da shi kina alkur'ani din da ma duk wani mai karatu a yau kamar kai ake gaya ma walau taral zalamu da a ce za ka ga waɗannan da suka yi zalunci cika hada Allah da wani wajen bauta kenan idhi yarawna azaba lokacin da za su ga azaba karar a gaban su annal quwwata lillahi jami'a da kai din da zaka ga halin da suke ciki da su da za su ga azaba za ku san lallai karfi na ga Allah shi kadai kuna fahimta bambancin nan ana magana an ce tara kai kenan da za ka ga halin da suke ciki na yayin da suka ga azaba karar a gabansu in ka ce yara yayin da su da kansu za su ga azaba lokacin da za su ganta ɗin za su san lalle karfi na ga Allah domin an tanaji azabar ne ga ta nan wanda ya mutu yana shirka ba magana tausayi a gare shi zai shiga wuta ne kuma zai dawwama kamar yadda ƙarshen ayan za mu ji ko wa anna shadidul azab lalle Allah mai tsananin azaba ne Allah ya wasafa kan shi anan da cewa shi mai tsananin azaba ne ga suwa wanda duk suke hada shi da wani wajen bauta ai an gama bayanin shirka ne ko da duk abin da ake bayani na matsayin Allah da abin da ba a gane ba an je ana hada shi da wani to lallai ko Allah mai tsananin azaba ne duk wanda yake kau da wancan ilimin yake yadda da shi yake hada Allah da wani to Allah mai tsananin azaba ne sai aka ci gaba da bayani aka ce iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau lokacin da waɗannan da aka bi za su barranta daga wanda suka bi su ma'ana ashe za a sami wasu za su biyo su ne su bauta masu to wanda za a bi a bauta ma dinnan malaman tafsiri suka ce iri biyu ne akwai waɗanda suke ba da ruwansu ba ba da yawonsu ba ba su suka ce ba akwai wanda kuma a da yawonsu su suka gina mutane akan ɓanna suka mutu suka basu suna yi to lallai waɗannan ba magana baranta a ranar kuna fahimta da kyau daga cikin wanda za su barranta akwai annabi isa alaihi salam kiristoci sun bauta masa ko ranar da za a titse shi a tambaye shi a an ta kulta linnasi ta wa ummi ilahai min dunillah shin kai ka gaya ma mutanenka su haɗa ni da ni da kai da mahaifiyarka duk mu zama ababen bauta me zai ce hana tsarki ya tabbata gare ka wanki ba kuntu menene ma kuntu qultu in kuntu qultuhu faqad alimta in har na faɗa musu abin nan ai ka sanya ubangiji ban gaya masu ba sai abin da ka umarce ni ba abin bauta ta cancanta sai ka ya Allah shi kenan annabi isa ya baranta daga wannan kiristocin malamai suka ce haka duk wani wanda ake bauta masa bai yadda ba bai ma sani ba sai an titse shi kuma zai baranta babu ruwan shi yau mutane nawa ne kabarin su amai da shi abin bauta salihan bayi bayan Allah na gari sun ma Allah hidima na ɗaga addinin sa sun yi mu wannan addinin hidima amma kuma bayan wafatin su wasu kawai sun zo sun mai da kabarin su abin bauta fa irin waɗannan duk babu ruwan su za su barranta kuna fahimta da kyau musanna akwai wanda kuma suke a'a ba fa magana barranta dukkan san Allah ya ce zai tarkata su ya tura su a cikin wuta a wata ayar kamar yadda za mu ci nan dai istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wato lokacin da waɗanda aka bi za su barran wato za su barranta daga wanda suka bi su wara awul azab domin sun ga azaba karara a gaban su wa taqatta bihimul asbab duk wasu kauna da hanyoyi na soyayya da abin da ya hada su a nan duniya a ranar tayanki, siyasa ce ta hada ku har ka je ka rika banna dan wane kawai yana shugaban faki ka bi shi ka rika banna a'a shehin ka ne yasa ka kai abin da bai dace ba a ran nan alaka za ta yanke sirkin ka ne saboda shi ka ki ka bi sunna a'a wani mai gidan ka ne saboda dukiyarsa duk a ran nan ta qadda addihimul asbab duk wani sababi da ya kulla ku a nan duniya a ranar ta zai yanke babu shi domin ranar yau mai turul mar'u ne min akhihi wa ummihi wa abi da kullum ri'in minhum yawma idan shanun kowa ta kan shi yake mai gida ta kan shi yake ɗa ta kan shi yake mata haka nan shehi kowa ran nan ta kan shi yake to kaga a ranar abin da zai faru kenan wa qala allazina taba'u waɗanda suka bin kila an ja su ne ja ta kiriri su kuma sun ɗauka gaske ne ana samun irin wannan ko sai su ce lau an lana karratan ina ma muna da komawa duniya wannan abu da muka bi ja ta kiriri kawai mun tsammanin ci ne muka yi ta abu ashe ba daidai ba ne ina ma muna da komawa duniya fa na tabarra hum mu ma mu barranta daga gare su yadda suka baranta mu koma mu bi Allah shi kadai kenan mu bauta masa shi kadai yadda manzon sa ya koyar magana kuma bin wani mun gane kuskuren mu ina ma hakan za ce kama zai yi lauce ai aka ce lau anna lana karatar da akwai komawa duniya za a dawo yanzu ne ya kamata dan uwa ka tsaya ka bi sunna sak ka bi tauhidi sak an gane da kyau wannan shine zai sa wancan nadamu ba za ta faru ba kama ta barra kamar da suka barranta da gare mu ma mu barranta gare su kun gane da kyau kazalika allahu amalahum hasaratin alaihim Allah ya ce haka za a nuna masu ayyukansu su zama hasara a gare su wa ma hum bi kharijin minan nar an riga ma an danna su ta domin su mutu suna shirka sun riki wani ba Allah ba kuma su ba masu fita ba ne daga wuta ɗin inda aka ce ayyukansu su za su zama hasara a gare su wasu anan suna ayyuka tsammanin da suke ayyukansu nagari na gari ne ko eh ina ba haka ba ne. Allah yake faɗi wata ari yake cewa na kafaru a'maluhum kasarabin ya yasubuhu zam'anu ma'a waɗannan da suka kafirta ayyukansu da suke suna zaton kamar nagari ne wato za su gansu kamar kasarabin biki atin irin ya din nan da zaka hanga kan kan kwalta can kana jin kishi kagi kamar ruwa yana walai-walai sai ka je ka gaba kamai a wurin ko ba haka bane haka Allah ya wasafa aikin wanda ya kafirci na shirka duk abin da yake aikin banza ne ba abin da zai samu gobe kiyama saboda me wato zai tsammanin shi wato ya sabu anu ma'a kamar yadda mai jin ishi zai hango kawalwan ya yi zaton ruwa ne ya tafi sai ya je ga ba komai a wurin haka za su je gobe kiyama ba komai da za su samu an gane da kyau a wata ayar Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba mansura mushriki kafiri ko da zai wani aikin lada kamar yadda na sha gaya mana kafiran duniya yau zaka ga su ne gwanayen bada taimako na ga 'yan gudun hijira da kafa masu tanti da aika masu da bargo lokacin sanyi da aika masu da fulawa da sigari da suwaye duk wai taimako wai wannan inda suna nan a matsayinsu na kafirai Allah cewa kadimna ila ma aminu min amali duk abin da suka aikata na aiki zamu je zamu gabaci abin sannan ja'alnahu haba'an mansura sai mu sanya abin wato abin ɗaiɗaicewa a cikin iska kamar kai sami abu ne gari lukui-lukui iska ta taso a ɗaga shi ya barbaɗe za ka iya tattaro shi ka dawo da shi to haka za a mai da aikin duk wanda ya mutu na shirka babu lada ka ga me ake bukata asali kenan shine malamai suke cewa ya za ka iya kare kanka daga waɗannan abubuwa tun a nan duniya yadda za ka yi dama abubuwa ne guda uku na farko dai akwai shirka kishiyarsa ne me tauhidi sannan akwai wato ainihin bid'a ne ce kishiyarta sunna sannan sai akwai fasikanci me kishiyarsa ba'a waɗannan abubuwa guda uku kowane a nan ne za ka yi ƙoƙari yanzu ka gyara duk abubuwan da suke ja mutum ya yi saƙo ya yi zama fasiki wurin ubangiji to ka nisance su ka zama mai ɗa'a. an gane hakanan abubuwan da suke jawo bid'a ka rabu da sunnar manzo ku raba gari da ita to ka nisance su ka zo ka rike sunnar manzo kam hakanan abin da suke sabbaba shirka suke raba mutum da Allah ya zama ba mai tauhidi ba ka nisance su ka zo ka rike tauhidi ta Allah da bauta ta shi da rububiyarsa da uluhiyarsa da sunansa da sifofinsa wannan abubuwa ka same su dan uwa ka dace ka koma kan wa ilahu, ilahukum ilahun wahid la ilaha illa rahim inna fi khalqi samawati wal ardi waqti lay har zuwa karshen su kada ka shiga cikin wa nasi me Allah ya ce يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان نعم إنه لكم عدو مبين نعم الله مدوك كيتش يا أيها الناس يا كومتاني كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كتشي دقابين دكيبان كسا أما تين حلال كما ميدائي ولا تتبعوا خطوات الشيطان كدك بهنيوين bi إنه لكم عدو مبين lallai shi maƙi ne a gare ku ko mai bayyana na keya inna ma ya amurkun bi su'i fasha abu karanta karasa inna ma ya amurkun bi su'i fasha wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun na'am Allah madaukaki yace inna ma ya amurkun bi su'i wal fasha kadai shi fa shaidan yana umarta ku ne da mummunan aiki wal fasha'i da ayyukan alfasha wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sannan ku rika faɗin abin da ba ku sani ba game da ubangiji wannan shi aikin shi kenan shaidan domin so yake sami wanda za su raka shi gidan wuta Allah ya tsare mu da ga fitinarsa na Allah ya ce ya yuhannas aka kira dukkan gaba ɗaya al'umma kenan ko kulu min ma fil ardi halalan tayyiba ku ci daga abin da ke ban ƙasa a matsayin halal kuma tsayyib din shi ma malamai suka fassara shi da halal din domin halal shine tsayyib domin hadisi ya inganta wato ainihin inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah mai tsarki ne bai karba sai mai tsarki to ku ci daga halal mai tsarki shine halal da ya kenan ko kada ku bi hanyoyi na shaidan me ake nufi da hanyoyin shaidan a lokacin can jahiliya kun san suna da kudurce-kudurce daban shine dabba ce taka ce raƙuma ce haka kawai sai ka ce wannan ka haramta hawanta irin wanda ake hawa kasu kenan ka haramta tsora mata kaya a'a wannan dabbar ka hana a tatsi a'a sai gunki kawai aka bamma ko kuma naman ta ma an yanka sai dai to ire-iren waɗannan abubuwan sai shaidan ya shigo da su hatta bayan zuwa musulunci wasu haka kawai sai su tashi faɗi su abubuwan da Allah ya halatta musu sai su ta kokarin haramta ma kansu abinda kuma ya haramta musu sai su rika ƙoƙarin halatta ma kansu muna fahimta da kyau wannan shine hanyoyi na shaidan malaman tafsiri suka fassara daga cikin abubuwa na sabo kenan ga yadda Allah ya halatta abubuwa da aka halatta su ƙarara suke da nassin su da abubuwa da aka haramta mana ƙarara suke innal halala innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat wannan na ƙarara din wasu sun sani sai su haramta ma kansu ta yaya ake haramtawa duk sadda za ka yi alaƙa da 'yan bori masu harka da aljanu shedanin aljanu to lallai za a baka abubuwa kuma sai an haramta maka wanda aka halatta maka ko ba haka bane za a baka magani a ce to amma fa zaka daina cin kaza misali a ce ba za ka sha irin da abin da aka yi shi da kabewa ba idan ka sha abin naka zai kari a'a idan za a baka abinci sai dai a shigo a aje maka ko a baka kar a miko maka in ka ci miƙe abin zai kai yanzu dan Allah ina can kofar ka miko man karba haramun ne to da ganin sai a sami abubuwa da yawa a haramta maka mace a haramta mata daura wasu nau'i na zane kar ki ɗaura zane mai kala kaza sai mai kaza karki sa kaza sai kaza sai abi a dabaibaye mutum a haramta mashi abin da Allah ya halatta mashi to alaka ce da shedanun aljinu da shedanun mutane suka haɗu da shedan gaba daya kuna ganewa da kyau haka nan kuma na halatta wa abin da Allah ya haramta sai a ta kokari a halatta a ce za a haɗa maka magani sai ka je ka kawo kan mage sai ka je ka kawo jini na kaza sai ka kawo kaza sai ka ka abubuwan da aka haramta maka su za a ce ka kawo a hada maka maganin ka ci ko ka sha mata ka je ka saurari mata da suke zuwa wurin boka abin da ake musu ka ji wata abin da za a bata umarni ta yi na abin da za ka ji najasa ce haramun ne amma ka za a hada mata a ce ta je ta ba mijin ya ci to dukkan yana cikin karkashin ya yi nasu kulumin mafil ardi halala ya ku wanda ya ku mutane ku ci abin da ke ban ƙasa halal kar ku yadda ku shiga wancan hanyoyin tayyiban wanda yake mai tsarki na halal da aka halatta muku wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku yadda ku bi hanyoyin shaytan ne ya haramta muku abin da Allah ya halatta ko ya halatta muku abin da Allah ya haramta innahu lakum aduwwun mubin shi lallai mai mai wato maƙiyi ne a gare ku ko mai bayyana na ƙiyya inna ma ya'murukum bisu'i malamai suka ce a sui da alfasha ai kamar kalmomi ne masu abu guda yana mata ku da mummuna wasu malaman suka ce a su duk abin da ya shafi aqida yana umarta ku da yadda za ku bar Allah ba mun yi magana tauhidi ba ko shedan kullum duk wani abin da zai ta umarta bawa in dai bai sa shi ya kai shirka ba to har bai gama da shi ba dama matakai ne na sabo bid'a shirka to farko da saban zai fara in ya gama cin nasara hayo bai gama da bawa ba sai ya tafi kuma ya fara sa shi bid'a ya sa shi rika abin da annabi bai ba cikin addini in bai nan ma ya gama da shi to sai ya daga shi kuma zuwa me shirka kuma haka zaka ga abuwan na tafiya duk wanda ke aikin bid'a in bai daina ba ta ana ta tafiya na tafiya wata nan zaka tsince shi ya fara me abubuwa na shirka domin abin da suke abubuwa na haƙƙin Allah zaka ga ana ba wasu bayan Allah to wannan su ne suka ce asu alfasha kuma su ne sauran ayyuka na alfasha su zina ita tafi girma irin su kisan kai su waye su waye to dukkan dai da bangaren aƙida din tauhidi da bangaren ayyukan sako duka shi din yana umarta ku da shi in ji Allah to kaga wannan Allah ne fa ya ba mu labari yana umarta ya amurkum bisu'i wal fasha ko yanzu ya mutane suke ana tare sai ka ga wasu da dama ana ta fama da su shirka din nan sun isa tsaya su bauta ma Allah shi kaɗai sun isa da shi ke komai babban mai kuɗi sai ka jina da alaka da wani mai harka bori babban malami wanda ake ce mashi malami sai ka ga a abubuwan da yake din ba malinta ce ta koya mutane tauhidi da ibada da waye ba harkoki yake na waɗannan tsubace-tsubacen ana fahimta da kyau haka babban mai mulki ba zai dogara da Allah ba sai ya tafi ranar sirce sircen to duk wannan daga shaidan ne sannan wa an taqulu ala allahi ma la idan rika umarta ku rika faɗin abinda ba ku da sani akai kuma game da ubangiji malamai na tauhidi suka ce shine wato sifatillah bangaren sifofi na ubangiji a rika masa tawili a kore ma Allah sifofin da ya tabbatar ma shi. ko a siffanta shi da abin da bai kamata a siffanta shi da shi ba ne su rika shaidan ya sa a rika faɗa ma Allah abin da ba a da ilimi a kan shi wanda kuma yana nan ana ta fama da shi yanzu ka je zaka karanci tauhidi da aqida in ba a hannun ahlus sunna ba sai an cusa maka wani mummuna aqida da a rika ayoyi wato siffofin Allah tawili tawili da bai dace ba ko a nan wurin sai mu yi hattara sai mu kula a karkashin wannan wato ainihin za mu ga cewa magana cin tsayyib akwai hadisi ko hadisin nan na wake nan hadisin wanda yake an sha karanta shi wanda yake ash'afa a gabara ko ya muddi ya dai ila sama to in aka dubi wannan hadisi hadisi ne wanda yake ko ko mu karanta an gaba sai mu shigo da shi mu je وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا نعم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون نعم الله مدوك كيتي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله idan aka ce da su ku bi abin da Allah ya saukar qalu sai su ce bal a'a nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mu za mu bi abin da muka riski iyayenmu ne a kai sai Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun shin yanzu ko da iyayen nasu ba sa hankaltar abubuwa sannan wa la yahtadun ba sa shiriwa shikenan sai su bi su wannan hujja ce kawai ku bi abinda da Allah ya saukar a'a mu za mu bi abinda muka sami mu ne akai kawai shine hujja kun same su akai shikenan sai ku tafi Allah ya ce ko da su iyayen nasu ba su hankaltar al'amura ba su ganewa kuma haka nan ko da su ba masu shiriwa ba da shike na sai a bi su ja ta kiriri kenan inna na alaihi aba ana shike nan wannan hujja ce na kafaru. Allah ya ce misalin waɗannan da suka kafirta matsalin salil yan yanqu kamar wanda yake kira ne yake sowa ma la yasma'u illa an wani da'a. ga akan wani wanda baya jin komai sai kira din sai kuma ainihin wato sauti ka zo ka tsaya wurin wanda ya eh, yana jin muryar ka amma bai gane me kake faɗi kana ta kwada masa kira kana ta ihu to haka misalin kafirai suke dangane da wa'azin ane masu kullum Allah subhanahu wata'ala yake cewa summun bukumun umayun fahum la yaqilun su din nan yadda sifar su take kurame ni, sannan bukumun bebaye ne umayun makafi ne fahum la yaqilun su nan ba sa hankaltar gaskiya ba sa gane ta to mu koma aya farko mu gani Allah madaukaki ya nuna mana cewa can wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu idan aka ce da su ku bi abinda Allah ya saukar ƙalu sai su ce bal a'a nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mu dai za mu bi abinda muka riski yayi mu ne a kai. to malamai masu bibiyar sababin saukar aya wasu suka ce wannan ayar ta sauka ne akan yahudawa eh wato ta sauka nazala fi da'ifatin min al-yahud da ahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-islam fa qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana wato ainihin annabi ya kira wani yanki na hudawa su zo su bi abin da aka saukan masa na wahayi sai suka ce a'a su bi musulunci suka ce mu za mu bi abin da muka riski mu ne akai fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya sauka da wannan aya wasu malaman tafsirin kuma suka ce a to ai kuma magana bin al'adu da gargajiya da addinin da aka sami iyaye a kai. yawanci mushrike na makka su ne suka fi faɗin wannan to sai wasu suka ce wannan aya za ta iya sauka a kan kowa akan yahudu da su akan mushrikai na makka kai har ma zuwa har yanzu nan tana nan tana aiki duk wanda za a ce mai ga abin da Allah ya saukar ya zo ya bi shi kuma ya ce a'a shi a kyale shi akan abin da ya tashi ya ga ana yi sawa'un wanda ya ga yana yin kan bata yake shi dai shi zai bi to har yau aya tana nan sai a gaya masa wannan awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala ya yahtadun shin koda kuwa iyayen nan nasu ko ubannin nan nasu ba su hankaltar komai ba su gane komai na gaskiya ba shi kenan haka sai su bi wala ya yahtadun kuma ba za wato iyayen nan nasu ba su kan shirya shi kenan sai su bi su a nan wurin ana so a nuna mana abinda duk yake hujja اهلا وسهلا مرحبا wato a wannan aya ana so ne a nuna mana ‘yan uwa shi addini ana gina shi ne akan hujja kana bin wanda ya ɗora ka akan kan Allahu ƙala rasuluhu ba wai magana mai na tashi na ga in ana yi ba wannan tun daga kan zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam har yau hujja tana nan ga ta Allah ya saukan mana a cikin alkur'ani muna ta karanta ta muna maimaitawa wato aƙida ce ta gargajiya aƙida ce ta al'ada a gaya maka gaskiya ka ce a'a kai a ƙyale ka akan abin da ka tashi ka ga yi wannan aya da muke akan ta kenan wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah idan aka ce da su ku bi abin da Allah ya saukar qalu sai su ce ban a'a nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mu za mu bi abin da muka riski iyayenmu ne a kai ba za mu canza ba ba za mu abin nan ba to me hujjar ku ku kawo ulhatu burhanakum in kuntum Dan abin da iyayen naku akai gaskiya ne shi ku kawo hujja sai a kyale ku amma akan bata suke akan son zuciya suke shi yasa sai Allah ya ce awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun shin yanzu koda iyayen nan nasu ba su hankaltar komai sannan ko da ba su kan shirya shi kenan kawai dan iyaye ne kawai iya hujjar iyayenmu ne haka muka tashi muka gane wannan hujjar ce karɓaɓɓiya a wurin Allah to har yau ɗan uwa haka magana take sanda da aka zo maka da gaskiya da bayani na sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da bayani na Allah ya ce manzonsa ya ce bisa fahimtar magabata abinda ake so ka karɓa ka rungume wannan gaskiya ɗin ba magana ka ce haka muka tashi muka ga iyaye suna yi yanzu mu ɗauki ƙariya ta maulidi da duk shekara ake fama har wasu ce masu maimaita wa'azi akan maulidi bai da kyau wai tsokana suke wai tsokana yanzu wanda ya zo da abu sabo cikin addini baka ce ya yi tsokana ba sai wanda yake so ya tabbatar da yadda addinin yake shi ba a ce yana tsokana ba yana yin maulidin a kai da kake wa'azi kake cewa maulidi ba addini ba ne a daina a dawo kan sunna wai sai a ce ai tsokana ne ai an san masu yi in ma sun fi to ina ruwan gaskiya da yawa ana gane gaskiya da yawa ne ai ana gane gaskiya da sunanta gaskiya a bita kawai to kaga mutum kai mai wa'azi akan maulidi ba hujja bane sai ya budi baki ce haka muka tashi muka ga iyaye suna yi wannan hujja ce in ka dauki iyayenka da kakanninka ka dauko da sun kai mataki zuwa na biyar babanka ji kai kaza kaza har ka tafi duka in ka tattara shekarun shekara nawa ne baban naka kai ka dawo ma zuwa musulunci Najeriya kakkam sai da aka gama duk abin da aka yi na isar da manzanci sahabbai manya kulafa urashidun suka gama dukkan abin da suka yi hidima na addini sannan ma musulunci ya zo Najeriya ma'ana sai da musulunci yake tangararai fayau dinsa mu addinin ma bai zo mana ba sanda musulunci ya zo najeriya a gurɓacen shi ya zo to sai ka ce kai abin da ka tashi ka ga iyayenka suna yi dan Allah hujja ce wannan ai zagin ma iyaye din ne so nawa zaka ga iyayenka suna wani gargajiyan yau inda za a ka maka tarihi a ce ka koma ka yi kai ba za ka yi ba ah da can ya ake tafiya in ka ce Hausawa da can ya al'ada Hausawa suke zaka so ka ganta yadda matansu suke fita yadda suke abubuwan su to yaushe ka so a gaya maka wannan magana to kaga in ka ce kai kana kan abin da iyayenka suke tarihin iyayenka da kakanninka duka duka in ka lissafa ba za su wuce kila shekara biyar ba shi addinin shekara shi nawa yau 1400 da talatin hijiran manzo kenan sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe ba magana abin da kaga iyayenka suna yi bane magana ne mu saki abin da ake na gargajiya da al'adu da bid'a mu koma kan tushe da asali kuna fahimta da kyau saboda haka sai Allah ya wasafa masu haka da su da iyayen zu ko da iyayen ba kan daidai suke ba sai a bi su hujja a'a kaga hujja kenan ta hankali da ta nassi duka ta haɗu a ƙarƙashin wannan aya sannan Allah ya bamu misalin kafirai yadda suke malamai masu tafsiri kamar na ibn kasir ya kawo misali biyu da aka yi misali a nan kwatankwacin su kamar kwatankwacin wanda ka ɗaga sauti ne kake ta kira ga wanda bai jin kiran naka ba bai ji ta a'a bai jin sauti ba yana jin sauti amma bai ganewa misali wani dan china yana gaban ka bai jin hausa sai ka zo gaban shi kai ta kai dan china kai dan china zo ka sha ruwa tare da su zai ji ka to shine malamai suka ce abinda ake nufi kamar wanda fassara ta ɗaya da suka yi kamar makiyayi a jeji da yake kiran dabbobi kaga dabba ai tana ji amma tana fahimta ba ta fahimta misali na biyu a'a kamar kafirai da suke kiran gumakansu suna bauta musu gunki yana ji baya ji to shi wato imamu tabari sai ya grinja da cewa wato ainihin kamar wato ainihin gumaka ne wanda ake kiransu suna ji an aje sassaƙin gungume a gaba ka zo kana kiran shi da sunan roƙo yana jin ka ko kuma yanzu masu bauta kaburbura ka je gaban kabari kana yana cikin kabari ka san fa a jihuna babu komai akwai ɗalibi karar da ya je na wannan shehi wallahi ka san a jihuna ba kuɗi ya shehi wallahi yana cikin masuwa to dan Allah shehi yana ji ya ma san ya zo makabartar to kaga wannan shine kiran wanda yake baya ji kwata-kwata shi imamu tabari abin da ya rajja nan, amma ibn kasir ya ce a'a sai dai a rajja kiran mai kiran dabba wacce take kaga dabba tana fahimta kaga ba ta fahimta shi yasa wato aka wasafa su da cewa sun mun bukumun umuyun wahum la yaqilun kamar ka ce kurma haka kafiri yake duk wa'azin da za a yi masa zuciyar nan tashi a rufe take haka idan shi yake baya ganin gaskiya haka kunnen shi yake baya jinta a yanzu kafiran nan kafi su ji ne duk wata ala da za a ji a gane ba su da ita ne amma suna ji ji binda ake nufi ji na fahimta hmm. ji na karɓar gaskiya hmm. ji na gane tauhidi ji na kaɗaita Allah da bauta ji na a gane manzo za a bi a bauta ma Allah ta hanyarsa haka Allah ya wasafa su kafirai waɗanda suke ainihin ba su gane addini ko kuma suna nan kan ɓatan haka suke wato sun mumbukumun umuyun fahim la yaqilun kamar wanda kake kiran nan bai ji to haka su ma suke to saboda mun yi manya-manyan baki a wannan majalisi namu na yau na masjid sahaba na karatun alqur'ani da kokarin fahimtar ma'anoninsa nan za mu tsaya saboda na farko da yi musu maraba lalai marhabin da kuma karɓarsu sa'annan da ba su dama ko sun zo mana da wata babbar tsaraba saboda babban malami duk inda ya zo kullum kana kwaɗayi ko ya zo maka da wata babban tsaraba wacce zai baka ka tafi kai ta gurgura kana guguya har tsayuwa ka ta ƙari ka sami aljanna hasan yaro in ya mai gida ya dawo shi abinda da yake so mai baba ya dawo da shi na tsaraba mm. ya miƙa masa a hannu yana jin daɗi kuma mm. ko malamanmu in sun kawo mana ziyara to fatan da muke su zo mana da wata tsaraba da za mu rike mai ta ci mu zama kan wannan hanyar miƙaƙiya wacce take har gidan aljanna Allah ya sa mu dace a tare da mu ina jin kila zan miƙa abin magana ga shi wato alhaji buba jada a matsayin shi na ko kuma ban san wane ne da shi ne ko abin nan saboda kar in azarba ahlullahi wa da watan ramadan hijira shekara 1437 wanda ya daidai ga watan albashi 21 ga watan shida alhamdulillah kamar yadda malami na shugaba na dr abdullahi muhammad so ya sanar da ku an samu babban bako wanda ni zan gabatar da shi da sunan Allah a dai iya kungiyar da mafi zarafi bidiyar kamar suna ta kasa mataimakin shugaban majalisar malamai na daya sheikh muhammad sambo rigacikun sannan kusa da shi hafiz kuma coordinator na musabar al-qur'ani hafiz abdullahi Bafagitas. alhamdulillah ba zan tsawaita ba domin watakila eh, karfe biyar kuke ko biyar da kuke tashi zan miƙa wannan abin magana zuwa ga babban bakonmu mataimakin shugaban majalisar malamai na ƙasa a sheik yusuf sambo muhammad Gajiku. kamar yadda malam ya ce idan lokacin mai gida ya dawo ya kaskance baba ina namu to alhamdulillah za mu mi malam da fata Allah ya taimake shi yi masa gudunmawa bayanai ko nasihon da zai yi assalamu alaikum wa rahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين bayan haka 'yan uwa al'ummar musulmi da muka taru a wannan masallaci mai tarin albarka masjidin sahaba don sauraren wannan shehin malami da yake karantar da fassara alkur'ani mai girma a irin wannan rana da muka zo ta sha shida ga ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1437 wanda ya daidai da 21 ga watan albashi kamar yadda bayani ya gabata a watan shida a shekara ta 2016 ina amfani da wannan dama ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga cikin abin da yake bani sha'awa kuma yake birge ni kullum idan ɗalibin ilimi ya zo gurin wani babban malami sauraren karatu to sai wannan babban malamin sai ya ainihin yi tawadi'u sai nuna shi ne almajiri wannan isa ce ɗabi'ar malaman sunna a tsakani ga Allah ni baƙo ne a nan jihar Kano ni ma ƙungiyar jama'atu zalatul bida wai kamata sunna ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin a sheikh muhammadu sani ya jingir albarkar haɗewar da muka yi muka dunkule guri guda a wakilta ne in zo nan cikin garin kano in yi tafsiri wa'innan bayan allah 'yan uwanmu ali sunna malamanmu wa'inda suke ba da darussa a irin wa'innan gurare to na ɗau alkawarin insha Allahu mafi rinjayen wa'innan gurare da ake karantar da alkur'ani zan zagaya in kai ziyara gurin wa'innan bayan Allah saboda haka wannan ziyara ce na kawo gurin dokta domin saurari karatu kuma in ƙara ganin fiskokin 'yan uwana a haɗin sunna kuma in ƙara jin daɗi duk mutumin da yake kishin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wallahi idan ya shigo irin wannan majalisi dole zai ji daɗi ya lullube shi da farin ciki domin al'ummar musulmi masu yawa kamar haka su taru Allah ya baka iko su shiri ta dalilinka to me ka rasa idan alkiyama ta nassin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce li an hadiyar Allah bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin ni'am mutun tak ya shiryu ta dalilin karantarwarka ko faɗakarwarka to ya fi a baka ɗimbin jajayen raƙuma a wancan lokacin ana maganar raƙuma yau ana maganar manya-manyan abun hawa ko jiragen sama ko manya-manyan hmm. motoci na zamani na alfahari hmm. to wallahi mutum ɗaya kaɗai kurin ya shiryu ta dalilin ka ya fi a baka duwa innan abubuwa saboda haka wannan asar da waɗannan bayin Allah suka bari ko suke yi kullum wallahi babu abin da za mu masu sai dai mu masu addu'a kuma duk wanda ya shigo wani majalisi na sunna a nan cikin Kano ko a jihar Kano kai ko a arewa gaba daya wallahi billahi dole ya tuna da marigayi Sheikh Jafar Mahmud domin amin domin daga cikin abin da kullun yake bani sha'awa idan ina tafiya a traffic light an tsaye da mu za ka ga yara masu tallar kaset-kaset na wa'azi za su zo da littafin umdatul ahaka wanda shek Jafar ya fassara za su zo da riyadu na za su zo da kitabu tauhid za su zo da kaza za su zo da kaza ga tafsirinsa ga laktocinsa da yake yi ni wani lokaci sai in tsaya ina tambayar kaina wai wani lokaci Sheikh Jafar Mahmud Adam ya samu har ya isar da wannan sako ya fassara wa'annan littattafai sai na wato in nema kaina wannan tambayar sai in ga irin takaitaccen lokacin da Allah ya ɗebo mashi na rayuwa to sai kuma Allah ya ba shi iko ya cusa duk abin da zai cusa na isar da sako tsakaninsa da mahaliccinsa. saboda haka muna ma Sheikh jafar mahmud adam addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Sheikh dr awal adam albani Allah ya ji kansa Allah ya gafarta sauran yan uwa duka da suka mutu a kan irin wannan hanya ta da'awa muna masu addu'a Allah ya saka masu da alkhairi Allah ya gafarta musu. su kuma wa'annan yan uwa da Allah mai girma da ɗaukaka ya ban mu tare da su a yau ana wannan kaiwa da komowa da irin wannan gwagwarmaya to Allah mai girma da ɗaukaka ya tsare mu daga zane mun iske malan yana fassara wannan aya da take bayani akan kullun in mutane aka nemi a raba su da al'ada a dawo da su kan sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su ce ai ya ishe mu abinda muka iske iyayenmu da kakanninmu a kai shine aka ce awalau kana aba'o لا ya شيئا na يهتدون wala yanzu ko da mutum ya iske uban shi mahaukaci ne shi ma sai ya nemi tsumma ya ɗaura ya yafa a jikin shi ya ɗauki wata ɗatuwar gora da sanda ya kai ma mutane duka in an ce lafiya ya ce babana na gada yana mahaukaci ya kamata mu yi tunani akan wannan irin wannan jifa da miyagun maganganu da ake jefa ma wa'inda suke kira akan sunna mujaddadi shehu usman dan fodiyo da ɗan Uwanci abdullahi gwandu da ɗansu muhammadu bello haka suka fiskanci irin wannan ƙalubale a nan ƙasar ba ni mantawa su ba wa jangwarzo su yunfa su inna fata haka suka yi ta fiskantar abin nan shehu dan usman bin fodiyo da challenges daban-daban akwai wani babban malami daga barno hmm. ana ce mai mustapha gwani ya rubuto wa shehu usman dan fodiyo wasiƙa yana sukar wa'azinsa wai sun samu labari in shehu usman dan fodiyo yana wa'azi yana tara maza da mata hmm. wannan ai shi ma bid'a ne ya za ka zo kana tara maza da mata hmm. sannan ka ce mu kuma a yau kana kiran mu zuwa ga sunna hmm. sai ya rubuto baitoci zuwa ga shehun musulunci shehu usman dan fodiyo yana aibanta shi yana sukan shi hmm. ya rubuto wasiƙa yana cewa shehu usman dan fodiyo alaika minna tuhiyatin mubarakatan shamamna muskan wa sukkan man yulaqina ayabna fodiyo kum anzur ulal juhala li ilmihim yafqahuna ad-din wa ad-duna famna ziyarata niswan liw adika iz qaddu rijal bi niswan kafashaina la tafa'alan ma yuwaddi lil mu'ayyid iz haka dai ya ta rubutu ya ta rubutu bayan ya rubuto wasiƙa. wai abin nan zuwa ga shehu usman dan fodiyo wadda wannan wasikar shamamna miskan wa sukkar wato ta shafi turare da sukari mai daɗi da kaza da kaza sai ce ya kai dan fodiyo tashi kai dai ka wa'astar da jahilai 'yan uwanka domin mu abinda kake yi na ainihin hada maza da mata hmm. shi kan shi ya isa ya zama aibi na takaita ma'anonin ne saboda lokaci to da shehu usman dan fodo ya karanta wannan waka ya gani kamar yadda ya rubutu alaika minna tuhuyatin mubarakatan na miskan haka dai a waƙe din to da ya karanta ya gani sai shehu usman dan fodo ya ba kanin shi abdullahi hmm. wanda ya ce ka karanta ka ba shi amsa yaro ne dan uwanka don haka da abdullahi gwandu ya duba wasiƙar tun da waƙe ya rubuto hmm. shi ma sai ya maida mai amsa waƙe hmm. kuma akwai ƙa'idojin da ake bi na waka, akwai wasu abubuwa a ce a ƙarawi ridif wane ne wane ne kuma ya ƙare ta da kafiya iri ɗaya hmm. wasu ba san me ake kira kafiya ba shine waka ta ɗauko ta ƙare da harafi iri ɗaya kamar yadda wani mai waka afirka yake cewa afirka afirka afirka mu yantattun mm. ya'ya zallan mm. mu mu mu mu mm. ya ta karewa da haka ko kalmar mai a kalilan ya uja bil mukassabi wan bila da aliful Mamdu, to irin wannan sai abdullahi gwandu ya ɗauki alkalami ya rubuta amsa ya bashi yana cewa يا أيها هذا الذي قد جاء يرشدنا سمعا لما قلت فاسمع أنت ما قلنا نسهت جهدك لكن ليت تنظرنا وقلت سبحان هذا كان بهتانا inna shayaɗina in ja'u li majlisina hum man yabuthuna su alqawli duguyana lasna nukhaliq bi niswanin wa kayfa waza kunna luhaduru la kin qultu sallamna in kana zaka walakin la usallimu an yutrakna bil jahli hamlan kana yu'zina hadha al bilad wajanna qaumaha garaku lil jahli namna'ahum liyafqahu dina hatta zuwa ƙarshe haka shi ma ya ba shi amsa yana cewa ya ayyu hadha alladhi a yar yarshuduna ya kai wannan mutum wanda haƙiƙa ya zo yana shiryar da mu sam'an lima qulta mun ji abin da kace basma anta ma qulna kai ma saurari abin da za mu faɗi ya ce inna shayaɗi na in ja'uli majalisina shaiɗanun mutane in sun zo wajen wa'azinmu su ne suke yada mummunar magana hmm. su ce mun ce kaza mun ce kaza ya ce to mu ba ma cuɗanya tsakanin maza da mata hmm. ya ce to kaddara ma muna yin haka hmm. ai mu tashi matan da maza wa'azi su gane aibin cuɗanyan maza da mata ɗin ai ya fi alkhairi da mu basu haka nan babu wa'azi ya ce saboda haka wa'innan maganganun kai lokacin da aka zo maka da irin wannan labarin hmm. don me baka ce su bihana haza kana na ba hmm. ka ce ai wannan kiran ƙarya ne masu wa'azin nan ba sa haka to haka da aka ta yi mana sai a ce wai wata rana a gabana an kamo mu a wata kotu aka zo da wani mutum ya ce ai shi dinnan ya ga wani ɗan izala ya gayyato ɗan izala ‘yan uwanshi. sun zo da ƙwaryen nono guda bakwai ya kawo ma'uwan shi ya ce ga nonon ta nan da ya sha kuma wai ya zo da ainihin yan uwan shiwai ya ce wai sai an canza mai suna dan da salatin fati aka mai raɗin suna hmm. to kaga duk ire-iren wa'innan ƙarya ne da ƙiren ƙarya saboda haka gabar da muka iske malam yana tun jan hankali a kanta gaba ce wacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai na hore ku da rike sunnata ko da bin sunnata da sunna halifofi rara shirema shiryarwa wa iyakum wa satil umur ka shedin ku da bin fararrun abubuwa kulla muhdasatin bid'a hmm. kowani fararen abu bid'a ne kuma kowace bid'a bata ce hmm. saboda haka mu yi kokari mu rike sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah baya barin kowa idan ya shirka Allah baya barin kowa in ya zama mushiriki hmm. duk lokacin da ka koma kana bauta ma wani Allah ba Allah ba hmm. to Allah ba zai gafarta maka ba ah. domin Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الله mai girma da ɗaukaka baya gafarta ma a haɗa shi da wani wajen ibada amma waya ya gafiru ma duna zalika liman ya sha amma Allah yana gafarta ma duna zalika duk abin da yake ba shirka ba duna zalika ne Allah yana iya gafarta ma mutum in ya ga dama saboda haka ya al'ummar musulmi mu nisanci shirka ƙaramarta da babbarta babu wata shirka da shari'ar musulunci ta yi rangwame annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makon annabawa ce mashi Allah ya wala kad uhiya ilaika wa ila allazina min qablika wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud bal illaha fa'bud فاعبد وكن من الشاكرين نعم الله يتشوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم wa uhiya ilayka haqiqa an yi wahayi zuwa gare ka wa ilal ladzina min qablika an yi irin wannan wahayin ga annabawan da suka wuce kafin kai abinda aka faɗi masu shi za a gaya maka la in asharakta in ka kuskura ka haɗa Allah da wani wajen ibada to wallahi sai Allah ya ɓata aikinka duka wato sai aikin manzon Allah ya baci Allah ya kiyaye ana tsoratar da mu ne akan wannan domin manzon Allah ba zai shirka ba sallallahu alaihi wasallam balillaha fa'bud wa kun min shakirin saboda haka ka bauta ma Allah ka zamanto daga cikin masu komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala masu gode ma Allah yan uwa a ƙarshe waajibi mu ne mu musulmi mu dunkule mu cuure mu mulmule mu zama ƙwayar abu ɗaya tak rabe-raben nan ya ishe mu hakan lahi in mun yarda mun amince mun haɗe mun dunkule mun zama abu ɗaya to wallahi duk abin da muke ganin ya fi ƙarfin mu sai mun fi ƙarfin shi amma in muka rarrabu daban-daban to wallahi duk abin da muke tunanin mun fi karfin shi sai ya fi mu ba zan manta ba da wani hadisi da annabin rahma muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wanda aka fitar a musnad na ahmad bin hanbal inda annabin rahma muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tatada al'akalatu ala asatiha faqalu amin illatun nahnu yawma idhin ya rasulullah qala bal antum walakin na kun gusa un ka gusa isaidi. wala yanzu anna lahul al ta fi suduri aduwikum minkum wala yaqzafanna Allahu lahul wahna fi duri faqalu wama al-wahnu ya rasulullah qala hubbu duniya wa karahiyatil maut manzon Allah annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sauran kaɗan taron al'ummomin kafiran duniya su yi cincirundo a kan ku su yi maku kifa ɗaya kwana su taron maku gaba ɗaya su gama da ku ɗan ƙanƙanin lokaci kamar yanda ƙarti majiya yunwa suke kewaye abincinsu bayan sun yi kamar kwana biyu ko uku suna jin yunwa a kawo masu abinci mai kyau mai daɗi ga ruwan sha a gefe ga vegetable fruit ga kaza ga kaza nan an ce yadda tururuwa ke kewayewa mm. na yi musali da wannan mm. to yadda za su cinye abincin nan su siɗe kwanan haka taron kafirai za su ma al'ummar musulmi a ƙarshen zamani in ba su haɗa kansu ba kuma ba baki annabi ya mana ba sai wani mai tambaya ya ce amin ƙillatun nahnu yawma irin ya rasulallah a lokacin mu al'ummar musulmi ba mu da yawa ne ɗaliban matsalar ba ta rashin yawa ba ce ai musulmin da ke cikin garin kano kaɗai ba jihar Kano ba waɗanda suke cikin garin Kano kadai hmm. sun fi musulmin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba matsalar yawa ba ce ai lokacin kuna da yawa ka hararo musulmin da ke ɓangarorin duniya a yau ta kowane ɓangare sai mun manzon Allah ya ce walakin na kun gusa'un ka gusa isra'ili sai dai yawan naku zai zama irin yawan tarkacen nan ne da mamakon ruwan sama yake jagowa idan aka yi mamakon ruwan sama ka zo magudanar ruwa drainage ka gani zai kwaso tsumma leda tsohon batir bawar da ke sauran karkace to idan ya zo wata sarkakiya gaba ɗaya sai ruwan ya wuce sai wannan tarkacen sai ya taru a wannan gurin to ebo mana wannan tarkacen a kwando ko a kwano ka zube mana shi nan mu gani ya yi taki an yi abinci da shi to haka za a wayi gari ga musulmi da yawa amma ba haɗin kai ga musulmi da yawa hasada ta lulluɓa zukatan junansu da ganin kyashi wannan yana fada da wancan wannan yana gaba da wancan inda za ka ɗauki irin remote control ɗin nan irin na talbishin ka buɗe intanet ka matsa tashoshi su fito far to wani inda za ka buɗe zuciyar shi haka sai ka ga cikin mutum casa'in da tara bisa ɗari wa'inda yake gaba da su ‘yan uwan shi ne musulmi to ya za a ya samu cin nasara da wannan sai manzon Allah ya ce to haka abin yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in kuka zama haka a lokacin sai Allah ya zara kwaljinin da kuke da shi a cikin zukatan kafirai sai kuma Allah ya jefa maku rauni a cikin zuciyarku sai wani mai tambaya ya ce wamal wahanu ya rasu rasulallah menene raunin ya manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbud duniya wa karahiyatil maut san duniya da jin tsoron mutuwa shine bala'in da zai lullube zukatan musulmi a ƙarshen zamani to in aka wayi gari muka fada cikin wannan tarkon kamar yadda wani malami ya ce annafsu tafki ala duniya wa kad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin daba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha amwaluna li zawil miras najma'uha wa diyaruna li ahli ad-dahr nabniha kam min madain fil afaqi qad buniyat amsar kharaban wa afanal mautu ahadiha i'mal lidari gadan i'mal lidari gadan ridwanu hazinuha wal jaru ahmad war rahmanu nashiha قصورها ذهب والمسك دينتها والزعفران خشيش نابت فيها wallahi kawai abin da ya kamata mu yi musallama rayukanmu zuwa ga bin Allah da bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kai muke roƙo wannan majalisi mai albarka majalisin karatun alƙur'ani majalisin karanta sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da bin gurabun salafus salih ya allah wannan makaranta Allah muna roƙonka duk wanda yake wannan guri Allah muna roƙonka kar ka bari mu fita a wannan guri sai ka gafarta mana zuwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama'a qaumun fi baitin min biyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa gashiyat alaihim rahama wa habbatuhumul mala'ika wa zakarahumullahu fi man indahu to ya Allah muna roƙonka wa'innan mala'iku da ke tare da mu rahamar da ta lullube mu natsuwar da ka sa mana ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuri'anmu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu malam da yake jagorantar wannan makaranta Allah kai masa albarka Allah kai masa albarka Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka shiryar da zuri'arsa Allah ka gafarta ma magabatansa waɗanda suke raye ba su koma ga Allah ba Allah ka sa ya rabu da su lafiya Allah ka karbi ayyuka mu gaba daya Allah ka karba azumin mu Allah ka karba addu'o'in mu Allah na filolin da muke Allah ka karba mana Allah ka yafe laifukan mu da kurakuran mu gaba daya wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri malam da ka kawo mana miliyan 100 da shi da sinar da yi mana Allah ya karba kamar yadda aka sani jagoran wannan masallaci mai albarka dr usman bin muhammad yana tafsiri a kasar america wazirinsa na gaskiya na daya dr abdullahi muhammad gezo shi ya rike wannan amana muna fata shi ma'ala ya taimake shi lura da lokaci zan ba wa wanda muka kawo masa ziyara wata kishin shi ba zai miƙa wa malam dala Allah ya saka da alhamdulillah alhamdulillah a yan uwa kamar na ga kun gaskata na abinda na faɗi cewa tsaraba wacce za mu ta gurgura har ƙarshen rayuwa kuma wacce za ta amfani mu har duniya mu da lahira a yusuf sambo wanda yake kwasan ku da dama irin wannan matasan ba shi ba wannan bawan Allah su suka yi ta gwagwarmaya da faɗi shi wannan sunna muka santa muka tsince ta har yau muke da awarta lokacin da suke ta gwagwarmayar muna 'yan yara yau ga shi nan kun ga ya fara samun dimun shi lalle kuma ba wani abu da ya furfurar da shi din sama da wannan gwagwarmaya ah, saboda haka ba abinda za mu ce mashi sai Allah ya saka masu da aljanna ya san akwai wasu sa'o'insa sun riga shi da gaskiya kada mm. na irin su mala ibrahim bawa mai shinkafa irin su shi shek ismail idris da suke gugur mai ai wasu duk sun tafi lahira wato wasu kuma irin su ga sunan suna nan minhum man na nahbahu ne ko mm. a minhum manyan yantazir to irin waɗannan da tawa mai kamata da ya zo su gayyace mu kai masu ziyara amma kun ga tawazu irin na malamai shi ya ka mana ziyara mu ne ma nan ba ta biyu ba shurare goma zai ziyarta banda shi tafsirin da yake da karantarwa da ilmantarwa kuma ya kallafa ma kan shi wannan ziyara ba mu kadai ba wannan aiki kadai ya isa a yaba masu a gode masu kuma ya addu'a Allah ya saka masu da aljanna wannan kungiya tun da ta da su ba ta da wani aiki sama da wannan aiki abinda nake gaya ma yan uwa so da yawa za ka sa darasi ko majalisi kai shekara da shekaru kana karanta ba mai challenges ɗinka kana karantar da fikihu ibada alwala sallah ba mai cima baka iya ba balle ko darasi na aure ya yi aure wannan duk kwana sai mm. inda ake rikicin aƙida. kuma aƙidar nan da ita manzo ya fara kai ma da in ka aje ta baka fara da ita ba ka kauce mu hanyar manzo din to kungiyar izala bambancin take nan magana gaskiya da sauran kungiyoyi Allah ji ka mara bakar gumi shi ya mara mata baya Amin. ya karfafe ta mm. ya zama uba mm. saboda ne saboda su kullum so suke a tabbatar da tauhidi mm. a tabbatar da sunna sannan abubuwa kuma su biyo baya ya za ka yi sallah za ka yi azumi ya za ka yi zakka duk sai su biyo baya ka yi su sassauki. amma idan tauhidi da matsala wallahi waɗannan ɗin ma fama za a ce ne mm. idan tauhidi da matsala tarbiyyar ma fama za a ce mm. shi yasa Allah ya saka musu alkhairi ba abin da za mu ce masu sai Allah ya sa a mizani wannan ziyara ba mu da abin da za mu yi ba da sakamakon ta sai dai addu'a ne haka annabi ya ce man sana ilaikum al-ma'rufa mm. fa kafi'u ko wanda duk yi muku abin alkhairi ku sa kanka mai, in kuma ba ku yafa sai mai masa addu'a Allah ya saka masa alkhairi sannan na nasihohi da ya mana Allah ya sa kunnen mu sun Allah ya ba mu ikon aiki masu. wannan majalisi mai albarka da yake tare da daitawanmu ga sunan irin su ambasada irin su da tagarba da saura da dama wanda ba sai na kama mm. su ba matasa ko ga sunan kun su dukkan su masoya sunna ce ta manzo sallam masu kokari wajen su makaranta ce wani ya fara zuwa in ba uzuri ba ba zai daina ba sai an rage tafsiri ba ta muke Allah ya saka mu kowa da kai. Allah ya kare mu da lafiya kare mu da imani wannan da nuna da Allah ya sauka mana Allah ya sa mata albarka akwai abu ɗaya da zan kare da shi na farin ciki ka bayan ɗaukar karatu da aka tallata ana neman taimako to alhamdulillah kun san ɗan uwa ɗalibai sun yi kokarin su abinda aka tara a nan ranar farko da ta biyu wanda muka ce wanda ya taka mai bai da zai je sama ne to Allah da ikon shi wani bawan Allah cikin almajiran makarantar ya kawo kusan abinda an kusa a je saman sama kaɗan da muke so shi ma ina jin dan bai ji lissafin daidai ba idan ina jin da ya ci kila da ya cika cikon muke so yanzu a daure a zagaya saura dubu goma sha uku ake nema ciki. sannan su yan uwa kwamitin ɗalibai masu kula da karatu za a danka masu wannan kuɗi su je su so mana kayan aikin nan da rasiti da komai su yi mana lissafi su kawo a nan a baje a gabanku. mun so kaza kan kaza mun so kaza kan kaza duka mu hada su lissafa mana su nuna mana kuma mai masu addu'a Allah ya ba su ikon ɗauka waɗannan karatuttuka na sunna ba masu ba da su. ɗan uwa ya kawo dubu ɗari bakwai da arba'in a cikin abin da aka samu shi kaɗai daga ajihun shi to kaga to shi ma ga yanzu ainihin wato a Ah, ya shiga cikin wannan lada shi yasa da sai naga kamar mu ban magana tunda muna da baki to ashe kaga da rabon su ma za su shiga cikin wannan asusun wannan jari din da za a zuba na sadaka jariya sun shiga ciki Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ba da lada Allah ubangiji ya ɗaukaka addininsa Allah ya ɗaukaka wannan sunna shi da ya kawo mana ziyara kuma da karantawa a wannan jiha tamu Allah ya sa masa albarka a rayuwarsa Allah ya sa albarka a zuri'arsa Allah ya sanya albarka a faɗi tashinsa wannan gwagwarmaya da suke ce na ƙoƙarin haɗa kan ahalin sunna da wa'azinsa ba so ɗaya na ji wannan abu yau damuwarsa kenan kuma wallahi babbar damuwa ce domin faɗi ne na Allah wa ta simu bi hamdillahi jami'an wala tafarraqu kar ku duk raba wannan shi yasa kullum wannan rarrabuwar ba goma da ita maganar mu rike sunna din mu zama abu daya tsintsiya matsaurin ki daya shine babban tunanin mu shine damuwar mu shi yasa malaman mu na sunna musamman irin su da tawa suna da kima babba a cikin zukatan mu Allah ya saka musu alkhairi Allah ya bada lada yana ganin saboda yanayin lokaci ta abin da ake tattarowa shi za mu ba ainihin hadis abdalla ya rufe mana da addu'a ko waɗanda suka aika daga baya suna addu'a يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسميكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله من ربك أدعو يسر لك سنجباتا sun malami na gabatar da nasiru sai karanto da addu'o'i ga magabatan mu musamman Sheikh Jafar Mahmud Ali sauran manyan malamai da suke shahada kan wannan aikin karanta da suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbu da Allah shi ma da ya kara da biyu da addu'o'i ga bukan mu da iyayen mu da iyalan mu da kuma shi malam da ya kawo wannan ziyara ta muna kara jaddada wannan addu'o'i a ubangiji ka wadata da ai maka bayani dan ladan ladan da bukatun mu Allah ka fi mu sanar da ke ran mu Allah ta mana dafa amin aljanna karshen mu ya Allah muna roƙon ka wannan ya bayyana ta matasa da hausawa da suka amsa gidan sunna Allah ka nisa albarka Allah ka raya mu akan sunna Allah ka kashe mu akan suna. Allah ka kashe mu akan suna. ya Allah ka hada mu da manzon ka sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce babbar bukatar mu ya Allah albarkacin wannan wata albarkacin ayyuka da yake alkhairi da karatun alqur'ani da salloli da nafilai da addu'o'i da sadaka da muke wa Allah ka mana wannan nasara ya Allah babban abin da muke tsoro rayuwar mu cikin duniya da lahira zamiyar kafa fadawa cikin bid'a fadawa cikin shirka Allah kare a ya Allah kamar zai da azaba in daga kamar ya Allah sa ba za mu shafa azaba ta ba kamar zai da azaba wuta haura akan fasiya dukkan abin da muka roƙa Allah ya amsa mana zama da samu lafiya Allah ka hada da mahalin sunna Allah ka tabbata shugabannin mu a wannan kasa Allah ka kare mu baki bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله a